gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna? Tare da ni Daula Salim. Sai. da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 22 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cutar sankarar mafitsara wanda a turance ake kira prostate cancer. To haka ne Amina ga kuma Yusuf Aliyu Harandana shi ma ya zauna zai saurari wannan shirin domin ya taimaka mana matsayin shi yana namiji kuma wannan shirin ana magana cutar maza ne. Kin san cewa ciwon nan ya zama ruwan dare yanzu yawanci maza a Afirka ba su da ilimi sosai game da wannan cutar. Don haka ne a yau za mu tattauna don mu kara samun haske yadda za mu kare kai daga wannan cutar. Wakilin sashen Hausa Rabiu Salisu ya tattauna mana da likita za kuma mu ji ta bakin jama'a akan wannan. yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Me kuka sani game ga cutar sankarar mafitsara da maza kan yi, wanda a turance ake kira prostate cancer? Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar ya kanaji Bauchi inda yake cewa to hakika ni dai ban san komai ba game da wannan cuta sai dai na kasance da ku ta rediyo. Sai saƙonmu kuma na gaba daga Kinunu Sani yusuf fari inda ya ce Salam masu gabatar da shirin yau da gobe mai farin jini, fatan alheri gare ku, da fatan za ku gayyato mana kwararren likita domin mu ji cikakken bayani daga bakinsa. Ku tashi lafiya Daula Salim da abokan aikinta. To mun gode. Sai Fatima Abdulsalam Dambam da Fatima Musa Wada da Zainab Musa Wada inda suka ce salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ce mai barazana ga rayuwar al'umma. Amma dai muna sauraron likita don jin ƙarin bayani. Sako na gaba kuma daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa inda yake cewa wannan cuta tana da illa sosai ga mafitsara. muna fatan likita da kuka gayyato zai yi mafi ƙarin bayani sosai akan wannan cuta domin mu kare kanmu allah ya ba ma wadda suke fama da cutar lafiya amin sai saƙon abubakar kawo girgir inda yake cewa alamomin wannan cutar prostate cancer shine matsalar fitar da fitsari da kyar da kuma rashin ƙarfin gaba Sai saƙo na gaba kuma daga Sa'idu Sabo ayo inda ya ce, Salam yau da gobe, ni dai ba ni da ta cewa akan wannan maudu'in naku, sai dai zan saurari masanan da za ku yi hira da su domin na ƙaru akan ita wannan cuta. Sai saƙon Musa Sale Patuskum inda yake cewa idan baka san gari ba saurari daka, saboda haka yau da gobe sai dai mu kasance da akwatin rediyon mu don jin me ke kawo cutar. da kuma ya ake magance ta daga bakin masana ku tashi lafiya. Sai saƙon Sani Muhammad inda ya ce, Salam yau da gobe, ikon Allah, mukan yau ba mu da masaniya akan wannan cutar, za mu kasance da ku da likita domin mu ji ƙarin bayani. sai lawal sani na kawo daura inda yake cewa yau da gobe cutar sankarar mafitsara da maza ke fuskanta cuta ce da ke da matukar wahala ga masu fama da ita amma dan allah me ke kawo ta to lawal ka saurara likita na nan tafe mu ma dukkan mu za mu saurara mu ta bakin likita domin mu ƙara samun haske akan wannan cutar sai kuma saƙonmu na gaba daga salihu isa fana inda ya ce hakika cutar kansa wato prostate a turance da maza ke fama da ita cuta ce mai matukar wulakantar da maza wallahi don haka ina kira ga gwamnatin najeriya ta gaggauta taimakawa masu fama da wannan cuta waɗanda ba su kamu ba allah ya kare su to amin sun amin sai sakon sabi'u musa isa inda yake cewa salam yau da gobe muna da buƙatar sanin wannan cuta ta yadda ake kamuwa da ita da kuma yadda ake maganinta sai sako daga gaskiya ɗaya ce inda ya ce yau da gobe ai ciwon yana matukar wahalar da iyayenmu dattawa wallahi wani ma in ya kamu shi kenan sai lahira to allah ya kawo sauki sai yusuf cimbi daga niger state inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya ni dai kam san ban san komai akan wannan tambaya ba amma zan kasance tare da ku don na saurari likita sai kuma wasiƙar dauda hudu unguru inda ya ce fatan alheri a gare ku gaskiya ni dai ban san komai akan wannan cutar ba amma muna sauraron ku domin jin ƙarin bayani daga masana to sai alhaji mele yusufari daga jihar yobe inda yake cewa Yau ni dai ban da ta cewa sai dai zan kasance da rediyo domin na saurari bayani da likita zai yi. Sai kuma sako na gaba daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura inda ya ce, Yau da gobe, dama ina so in ji muke kawo ciwon prostate cancer, kuma ko ana warkewa daga irin wannan cuta. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sha'aibu Zidane inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Ni dai ban da masaniya akan wannan cuta amma zan kasance da rediyo na domin jin wannan amsa a gare ku muna tare da ku a ko da yaushe. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla yanzu bari mu ji ta bakin jama'a akan wannan ciwon. Sunana Usman Mustapha Muhammad Kofan Mata. Shekarun ka nawa? Yawan shekaru na za su kai kimanin shekara 41. Kana da labarin cutar sankaran mafitsara? ina da labarinta sankaran mafitsara ciwon da ake yi wajen mai hana fitowa fitsari har sai ta gaiga an yi aiki ko an sa mutum roba kana da masaniya daga shekarun da wannan larura za ta iya kama mutum akwai wani likita da ya ban labarinta yana gaya mun cewa ita wannan cuta mutum ya kama daga shekara arba'in daga shekara talatin zuwa talatin da biyar abin da isama to sai yana kokarin kiyawa in ya ji fitsari ya dinga kokarin yin fitsarin akai akai kuma mutum namiji ya dinga kokarin yawan shan ruwa saboda zai rinka wanke masa bulada domin yi wannan maganganun da shi akai saboda na yi jiyar mai irin wannan ciwon kai yanzu ka taba zuwa gwajin wannan larura a'a ban taba zuwa ba amma dai ya ban shawara ya kamata in mutum ya kai daga shekara arba'in ya kamata ya dinga zuwa ana gwada ana masa gwaji akan wannan larurar suna na salo adamu ibrahim shekarun malamin nawa zai kai hamsin da ɗaya kana da labarin cutar sankaran mafitsara ina da labari kan saboda akwai wani mahaifin abokinmu da muka taba zuwa wajen sa kwanan nan ya kwanta asibiti akan fitsari bai samu yana yin fitsari ba sai da aka masa aiki kana da masaniyar daga wani lokaci wannan larura takan iya kama mutum eh ni ban da masaniyar specific shekarun amma dai ana cewa daga shekara irin 40 45 haka abin da ya sama to kai gashi ka haura hamsin ka taba zuwa gwajin wannan larura wallahi kuma shine ban taba zuwa ba ban taba zuwa gwajin wannan to amma da ka je duba wancan marar lafiya baka samu wani karsashi na kai ma ka gwada domin ka san matsayinka a game da wannan larura ba wallahi hakika wannan magana haka take ni ma na ɗan samu karkashin saboda yadda na ga yanayin yadda yake ciki to a lokacin ba mu san ban san cewa misali ana zuwa ma a yi gwada a tabbatar da shi ko baka da shi ba Lallai da Haruna shekarun ka nawa shekaru na 62 Malam Ladi kana da masaniya akan cutar sankaran mafitsara ina da masaniya an yi itifaki wannan cuta tana kama wanda ya haura shekara hamsin abin da ya sama kai gashi ka haura sittin ka taba zuwa gwajin wannan cuta ban taba zuwa ba to me hana ka zuwa wallahi ba komai ba abin da ya hana zuwa ka taba samun labarin wanda ya kamu da wannan larura na taba samu kuma ka ga yadda ta mai na gani yadda ta masa duk wannan bai tsorata ka je a auna ka ba a ga ko kana da ita ko ba ka da ita wallahi ni da ban taba tunanin cewa je a je a auna da ba to yanzu gashi ana tunasar da kai game da wannan wani mataki zaka dauka tun da ka faɗa haka yanzu ni ma sai in ɗauki matakin tun da yake shekarun sun ja ni ma in je a gwada ni a gani sunana bashir muhammad bashir malam bashir zai kai shekara nawa hamsin da hudu malam bashir yana da labarin wata cuta wadda ake cewa sankaran mafitsara eh kwarai da gaske saboda ita ciwon sankara ta mafitsara ciwo ne wanda galibi ke kama maza waɗanda suka hau da shekara arba'in abin da ya sama kusan zaka ga mutum ya kai wani yanayi wanda sai da ya manyanta Za ka ga wannan ciwo na sankara ya same shi wadda ake take addabar su mazaje to kuma akwai ta wani fanni kuma zaka ji an ce yawan yin jima'i ta fannin kuma yakan sa ciwon nan wanda ake kira na fitsari da namiji yake samu to kaga anan gurin sai ka ga kamar abu ne wanda yake in har haka din ne ya zama gaba kura baya sayaki wannan cuta ta fi kama 'yan shekara 40 abin da ya sama kai gashi ka haura 50 ka taba zuwa gwajin wannan cuta to gaskiyar magana ni ban taba zuwa gwaji ba sai dai kawai ni abin da nake gani ba ma wai sankara ta mafitsara ba duk mutumin da ya haura shekara arba'in har ya kai hamsin da yan kai akwai ciwuwuka na zamani wanda ya kamata kusan duba da irin yadda likitoci suke da ba da shawara mutum kada kawai dan ya ji ba wani abu da yake mai ciwo a jikinsa ya zauna ya ɗauka shi ai ɗari masa ɗari daidai yake yana da kyau a fara zuwa ganin likita wanda ire-iren irin wannan gwaje-gwajen yakan taimaka mutum sai ya ji zai gane akwai ciwon da kila yake jikinsa bai sani ba amma dai wannan abin da muke magana a yanzu insha Allahu ina da niyya zan je in fara gwada ko a gwada an gani sunana Isiyaku dan baba shekarar malam Isiyaku nawa shekara ta yau hamsin da uku malam Isiyaku yana da labarin wata cuta da ake cewa sankaran mafitsara to a gaskiya dai wallahi ban da wannan labarin nata gaskiya kuma baka taba jin wanda ya kamu da wannan cuta ba to ban taba jin wanda ya kamu da wannan cuta ba face yanzu da na ji saboda haka muna neman tsari da ita kuma idan da akwai hanyoyin duk da ya kamata a bi ya kamata a bi kama daga harkar gwamnati da kuma wanda suka ga cewar masu hannu da shuni za a iya maganin ta domin dama burin mu al'umma ya kasance duk abin da ya tunkaro al'umma muna fata muna farin ciki akan cewar a yi mana maganin sa masana wannan cuta sun yi ittifakin cewa tana kama maza ne wanda suka haura shekara hamsin shin tun da baka da labarin wannan larura yanzu kuma kaji kana da tunanin zuwa yin gwaji domin ganin an kaucewa kamuwa da wannan cuta wannan kwarai da gaske ina da kyau saboda me saboda ai ina da kyau kafin larura ta same ka kai ka tunkari abin tukuna saboda wannan abu ne mai kyau ko a musulunci ma ina da kyau kafin a kama hari kai shirin hayaki a tare da kai ko da wani lokaci ibrahim idris sunana malam ibrahim shekarun ka nawa shekara ta hamsin da biyu kana da labarin wata cuta da ake cewa sankaran mafitsara gaskiya ina da labarin ta sosai kuma na ga wanda ta kama wasu ma mutu daga ciki ga ka ka haura shekara hamsin kuma an ce daga arba'in abin da ya sama suke kama da wannan cuta shin ka taba zuwa gwajin wannan cuta a asibiti gaskiya ban taba zuwa kuma bata taba kama ni ba amma na ga wanda ta kama wasu ma sun mutu an musu operation sun mutu kana da masaniyar cewa wannan larura tana kama mutane me hana ka zuwa asibiti domin ganin ka gwada kanka ko kana da ita ko babu gaskiya na taba zuwa na yi test a dan karamin asibiti amma na ga mafitsara ta lafiya kalau take babu wani abin da ya same ta an bani an bani test abin nan exam test na takarda wanda yake na gwada na an ga ba da wannan cuta shekara nawa da yin wannan gwaji na kai shekara biyar shi likitan bai gaya ma lokutan da ya kamata akai-akai a dinga yin irin wannan awon ba domin ganin an kauce kama da wannan larura eh to tun da ya auna da na je na karbi certificate na na awo na ga bulada ta gani kyau ba wani abin da ya same ta ban sake koma ba Ya ubangi sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. madalla yanzu ga Dr. Yusuf Aliyu Haran da da yake wannan ba likitan ciwo jinya ba ne likitan littafi ne abin da To, ta ji mafi yawancin masu sauraron mu ma abin da na lura da shi basu ma san mecece wannan cutar ba. Dan tambayar da muka tambaya a shafin mu na abota suna ta ansa mana basu san mecece ita ba basu ma san komai game da wannan cutar ba. Hmm, gaskiya ne. Hmm. To, watan kisan kamar yadda su masana ke ta magana akan ita wannan cuta musamman likitoci hmm. suna magana da cewar mafi akasari ta kan kama waɗanda suka ɗan shekarun suka ɗan ja. Amma wasu kuma suna cewa ai bincike ma ya nuna takan samo asali tun daga kusan shekarun tsakiya mm. da zaran aka ce mutum ya kai shekara 27 da takwas daga nan mm. mutum yakan dan fara samun cutar idan bai magance wannan matsaloli ba mm. wanda ma masana sukan ce ai akwai abubuwa da dama da sukan haddasa ta a farkon shekarun ɗan adam wanda sukan kwatanta da cewar akwai yadda mutane sukan riƙe kamar a cikin mafitsararsu suna rike fitsari ya daɗe a jikinsu ko da kila ba su son su je su yi wani abu ko koko suna cikin wani aiki suna yawan riƙe ainihin fitsari a jikin su to wannan yana sa ita rumbun da take rike ainihin shi fitsarin mm. ta ɗan saki a yadda masana suka kwatanta mm. wanda idan shekaru suka ja sai ya zamana yana iya ba mutum matsala wajen samun ainihin walwalar jikin shi da kuma ainihin gudanar da ainihin fitsari a duk lokacin da hakan ya samu ko ya mm. bukata. to suna ganin cewar akwai bukatar tun daga shekaru masu farko-farko mutum ya ainihin bi dokoki na likitoci wajen zuwa gwaje-gwaje shan ruwa da duk wayansu abubuwa da suka kamata ko kuma guje ma shaye-shayen irin magungunan hausa da sukan ainihin ah, yi ma jiki lahani na ɗan adam. Mm, to haka ne ma dai gaskiya ɗan binciken da ne na ɗan ga abin nan kaman abubuwan da in kana da shi abubuwan da ake kaman ana cewa zafi wajen fitsari yawan jin fitsari ma da daddare su eh. ma alamomin cututtukan ne to ya kamata a ce sun ce ma kaman akwai yoyon fitsari irin buladan mutum bai iya rike fitsari sosai da kaji wata rana ma har suna dan sakin fitsarin da komai dai to ya kamata dai a dinga zuwa asibiti da wuri domin a gano duk wata cututtuka da ke dagin damun mutane kwarai To da yanzu bari mu sake koma wajen wakilin sashen Hausa Muhammad Rabi'u Salisu domin jin ta bakin likita. Ina tare da Dr. Abdulkadir Yakubu a masani a game da cutar sankarar mafitsara. Na tambaye shin menene ita wannan cuta ta sankarar mafitsara? kafin dai a faɗi ita kanta mai mecece cutar ya kamata a fahimci ma a ina cutar take kuma suwaye suke yinta masu shekara nawa maza mata ne to ita dai ana kiranta akwai wata tsoka a cikin mafitsara kanta sunan wannan tsokar prostate tsokar dan girman da bai fi dan karamin lemo ba na tsami ba haka to wannan tsoka akan haifi kowanne namiji da ita yar karama amma mutum iya girma ita ma tana girma iya girma tana girma to wannan shi ai kira prostate kuma ya kamata a san me amfanin shi wannan prostate a ita wannan tsoka a jikin namiji amfanin ta ita ce idan namiji ya sadu da mace mani ya fito to wannan prostate shi yake fidda wani ruwa mai yauki wanda zai ɗauko wannan maniyi kuma a cikinsa akwai yanayi wanda mani yake rayuwa har ya kai shi ga mahaifa a samu ɗa to bayan haka shi wannan prostate kamar da na faɗa maza da suke yin sa suke ciwon sankararsa a ciwon kala biyu ne akwai abin da ake kira kansa na prostate akwai kuma abin da ake kira pph benign prostatic hypertrophy wanda prostate din yake kara girman da ya wuce misali to ya kamata a bambance guda biyu amma wanda aka fi samu yau da kullum shine shi wanda yake girma din wanda ba bai kasance kansa ba to shi wannan yawancin dai duk a yadda suke faruwa kusan iri ɗaya ne a alamunsu da farko ya kamata a faɗi a su wa'annan maza su waye suke samun sa yawanci mutum ba zai same shi ba sai shekaru da ɗan kamar 45 60 da kuma sama har akan ce a littafi cewa idan mutum ya fara ganin furfura a kansa da gemunsa to sai kuma ya fara tunanin prostate eh, maybe zai girma har samu matsalar fitsari saboda haka yara ƙanana ba sa yi sai manya maza bayan haka kuma shekaru suna da muhimmanci a kansa matarsa kuma bayan haka sai mutum ya kasance namiji bayan kuma ana ketatatun cewa ana gadansa idan mahaifan mutum ko kakannin sun yi shi ma zai iya yin sa kuma bayan haka ana dangana cewa wanda suka yi sa sankara ko kansar nono ko maza ko mata to a cikin yan uwansu a wannan jinsin nasu za a iya samu wanda samu wannan cuta ta prostate kuma bayan haka ana kai cewa masu kiba da masu cin abinci barkatai irin na zamani su ma suka sa dauke da high risk da ake faɗa kenan sa dauke da wani yanayi wanda za su iya samun wannan jinya daga bayananka ka nuna cewa sai wanda ya haura shekara 45 abin da ya sama kenan ba za a iya samunta a ƙasa da 40 ba a gaskiya zai wahala na yi wannan aiki na girman prostate zan iya cewa ɗarurruka amma a cikin su mutum ɗin saba samu wanda shekararsa arba'in ya je can asibiti ya je amini kano ya je ina ne ana ana ana cakka cewa prostate ne amma da ikon Allah muka duba komai bincike muka yi muka tara cewa ba ba shi da wani abu illa wannan prostate da muka zo muka yi masa kuma har yanzu zaka iya da rai iya jin mu yanzu zaka idan iya jin wannan bayan da nake yi ya warke kwarai da gaske har zuwa asibiti ba ake kallon ba ake cewa ya aka gane cewa mai shekara arba'in ma zai iya yi saboda haka wannan ya nuna cewa yawancin mutane gaskiya sun shekara arba'in suke yi da shekara sittin ake cewa wani yanzu muna samu shekara 45 50 masu suna yi ya za a yi mutum ya gane ya kamu da wannan cuta eh wannan cutar dai kamar yadda muke faɗa kullum ga ganewa ta mai sauki ne ah, mutum iya yaro za a ga idan iya fitsari sa iya cillashe nisa muna yara har muna irin gasan nan ma wa zai cilla fitsari ya nisa to wannan iya nuna cewa kofar fitsari ka buɗe take zaka iya cilla fitsari ya nisa kuma idan kana fitsari iya tashi ayin kamar baka iya lankusha iya dawowa ƙasa baya kuma idan komai lafiya zaka yi fitsarin ka idan tsuguna kai a ƙasa zaka yi gurbi a gargajiya kenan kamar mutum iya gona ko iya mota fitsari ya kama shi da zai yi faki ya koma cikin gona zai fitsari zai ganye cilla sa zai gurbi a gurin amma daga zara mutum wannan jinya ta fara kama shi na farko zai fara jin kamar in je fitsarinsa karfin ya ragu idan iya gurbi da idan iya zuwa gona ko ya fitsari a waje zai ga gurbin nan ya daina yi daga karshe kuma zai ga fitsarin da in yi zai yi ma sai ya kamar bai gama ba sai ya ƙara koma ya ƙara koma bai gama ba da karshe kuma in ya je ma sai ya jira sannan ya dan turo ya dan nishi da fitsarin ya fito shi ma wannan daga alamu ne bayan wannan kuma a hankali ma sai ya kasance cewa idan ya je kamar ɗaurin aure ko suna sai ya ga dattijo ya koma gefe gefe baya zuwa can inda ke raba goro wannan iya nuna cewa to iya yawan fitsari jim kaɗan ba zai awa ɗaya minti talatin ba sai fitsari saboda haka za ga mutum iya yawan fitsari fiye da da jim kaɗan ya yi fitsari ana haka ana haka har zai ka tsananin da zai kawo cewa mutum in ya zo fitsari ba ya rike shi ma za ga kan ya ji gurin ma fitsari ya rike wandonsa har ma da kasance kuma karshe shi ne mutum yake yin fitsari iya tafiya fitsari iya zuba to wanda su ne alamu na shi wannan girman prostate wanda wanda wanda ke ba kansa ba wanda ya fi yawa wanda ake samun sa ita kuma kansa ita ma duk abin iya taho a haka amma ita kansa ita nata yakan fara lokaci daya saboda ita kansa tana nan ba a gane ta da wuri sai dai kai lokaci daya mutum ko ya kasa fitsari ko yake fitsarin jini ko kuma a cikin cikin ya yake ganin jini kuma duk wani alamun da na faɗa su su biyo baya saboda duk dai suna toshe hanyar fitsari ne kuma ita kansa ta prostate ta bambanta da wancan bayan haka zai iya ciwon bayansa ciwon kashinsa kuma ta iya bazuwa ta ji wasu gurare idan mutum ya ji wa'annan alamu wani matakai ya kamata ya ɗauka. ya eh to yau yau da kullun dama dai kamar yadda muke faɗa kullun duk abin ka je ba daidai a jikin ka ba to kamar zaka gara zaka samu likita akwai ƙwararru likitoci wanda suke harkar su fitsari muna kiran su urologist kai sauri ka je asibiti likitan ka in ya duba ya fahimci abubuwan da kake ciki zai zai kokari ya maka gwaje-gwajen da ya kamata a domin a tabbatar shi ne ko ba shi bane ba abin ya kamata mutum yi kenan a cikin gwaje-gwajen da ake yi na farko dai ba a barin cewa a tambayi mutum wani abubuwan da yake ji domin su suke nuna wa likita cewa me ya kamata ya yi nan dai kamar a najeriya ko a jan a jihar kano abubuwan da muke yi na farko an kalle ka kai bayanin ka likita zai duba ka kuma ya mutum likita ya tabbatar cewa yawa yawa dai mutane mu ba sa amma wannan ya zama dole in ba ya wannan bautar za a yi kuskuren da za a yi da na sani likita ya kwantar da mutum bayani filla filla ya sa yatsansa a duburar marar lafiya cikin yatsan nan zai ji wannan nama to yanayin da ya ji shi mai tauri ne mai laushi ne akwai santsi a kansa da kuma inda yake to zai fahimci cewa to wannan fa akwai prostate in yayi wannan shine kuma sai yayi scan da muke kira hoto scan wannan ko ya san shi ko ina akwai shi ba ciwo ake ji ba ta sama ake yin sa aka yi wannan kamar a turai akan yi amfani da wani siririn probe da ake faɗa wanda ba ta fata ake yin sa ba shi bai da aka sa yatsa za a zura shi a yi scan din nan a tabbatar cewa prostate na an gan shi ko ta ina kamar a turan nan ba ma yin wannan akwai abubuwa da yawa da ake da yawa kamar za a yi yin CT scan ma a gani za a iya yin ah, wannan probe din a sa shi kuma amfani da abin wanda muke kira MRI a jujjuya shi a yi 360 a gabansa bayansa a tabbatar da girmansa da kalarsa da yanayinsa wanda zai iya tabbatar da cewa prostate ne akwai kansa ko babu da girmansa to ita kuma kansa akan yi wani gwaji na jini wanda muke kira PSA wani antigen ne wani sinadari ne wanda shi ya danganta da wannan prostate din to idan ya fi wasu kama a nan najeriya tun da kasar mu ba kamar turai ba ce in ya fi gwaji hudu ana ana expecting mutum ya da prostate amma a turai mu gwaji biyu ma wannan za mu tsammaci mutum ya da prostate amma shi wannan da nake faɗa ba iya ko wasu abubuwa za su samu prostate din nan kamar infection kamar kamar yayi fushi haka ko kuma aka samu inflammation to shi ma yakan kawo wannan ya tashi kaga wannan ba tabbas bane amma idan aka hada sa hannun da ake yi da scanning din da wannan gujin da ake na jini to nan ana iya tantancewa a ga wannan prostate ya zama kansa ko kuma normal prostate ne abin da ke hada su guda biyu su ba ka iya raba su ba saboda sai an zo an yi gwaje-gwaje za a iya raba tsakanin su sai duka zai iya rabawa amma yadda suke faruwa kusan yanayin su daya daya wanda yake faɗa wanda shi kawai girma yake ya wuce kima ya toshe mafitsara shi tiyata ake masa tiyata mai sauki ce ana yin mutum zai warke akwai hanyoyi kala kala wancan kuma za a ɗauki naman a je a tabbatar a yi histology a je a gwada a na'ura a tabbatar cewa naman nan ya zama kansa ya zama kansa to wannan za a yi tiyata za a yi wani gashi za a bada magunguna wannan abu ne mai wahala kuma yawanci gaskiya idan ya riga ya bazu to wannan dai ana taimaka mutum dai amma ba a warke gaba daya wani hanyoyi dan adam zai biya kauce kamuwa daga wannan cuta dama a duk dai wata cuta da ake da ita na farko mutum ke lura da kansa especially kamar da na faɗa idan mutum kai shekara biyar hamsin sittin din nan lika zuwa gun likita iya dan gwaje-gwaje su wannan PS da ake yi dan scanning din in ya ji wani abu kuma kamar fitsarinsa ko baya zuwa daidai ko wani abu ya canja samu likita kuma bayan haka a wajen abinci mutane su guji cin abincin wannan na gwangwani da abinci da muke ci yanzu su rika cin abu natural kamar akwai abinci mu da yake kamar 'ya'yan itatuwa kamar ganyayyaki suna kunshe da vitamin options da yawa kuma mutane su guji cin eh, shan magani wanda ya ce wai wannan magani ne akwai vitamin a cikin za'a ka samu abincin na natural na gargajiya wanda mutane suke ci da wanda ya kunshi da wannan abubuwa da yan itatuwa ne tumatir ne salad ne gwaiwa ce duk wani abubuwa a ci su akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki bayan kuma a tabbatar cewa ana dan motsa jiki haka a riga dan dan exercise haka idan mutum a kare ji wannan zance kuma zai kama gudu ya kilo ya kilomita uku a in baka motsa jiki da sai ka fara da kadan kadan kai ne ka tafiya kan ta minti talatin ka dan huta ka dawo ka tafi gida gobe ka dan yi gudu to da haka daga har ka saba da wannan exercise da kake yi kuma idan mutum ya ga kamar mahaifinsa ko kakansa ya samu da irin wannan jinya to kaga shi wannan ya zama dole a gare shi ya rika zuwa ya ga likita akai akai idan ya kai wannan shekaru kuma mamansa ko mahaifinsa ya samu ciwon nono saboda wannan ana kai da zato cewa kansa yawancin gaba daya suna da suna dangantakar juna Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa To madalla to Dr. Yusuf mun dawo kuma dai gare ka yanzu mun ji ta bakin likita akan wannan cutar a gaishe da Dr. Abdulkadir Yakubu kwararren likita akan wannan fannin wanda ake kira da urologist. To lallai ka aikin ji likita kusan za a ce ma ya yi bayani a kwatta hilla watan ya bayani a bayyana kenan mm-hmm. a komi ya bayyanar da shi yadda ita cutar take faruwa da kuma hanyoyi da suka kamata a ce mutane su bi mm-hmm. don magance ita wannan cuta mm-hmm. kin san kuma kamar yadda likita ya magana ya magana akan cewar ita wannan cuta ce wanda ana gadanta ni ma dai abin ya ban mamaki ashe tana da eh. alaka da sankarar mama eh, ma kwarai da gaske ai da yake kusan kamar yadda su masanan ke hada ta sun ce ai saboda kansa cutar kansa ce mm. watan duk irin wannan cuta da ta shafi cikin a jikin ɗan adam uh, wanda suka baye suka sa su a cikin layin wa'inda ake gado hmm. to kamar shi ma wannan ita cutar nan na yoyon fitsari shi ma ana ainihin ko kuma a ce cutar wannan mafitsara ta maza wata ita ma ana samun matsala da ita ana gadanta wanda hmm. idan ko kaka da kaka suna da shi a mutum zai iya ɗauka to kusan kamar yadda likita ke cewa da su masana suna ganin cewar hanyoyin da za a bi don magance ta Shi ne a ainihin a biyu nan ka'idoji na hmm. rashin shan magungunan da ba su da amfani ko kuma Uh, ainihin kamar maganin gargajiya. To Allah ya sa mu dace kamar yadda aka sani yau ne a Amurka ake bikin ranar cika ciki ranar da ake cin abinci ranar da kowa yake ɗauka domin ma Allah godiya kan abin da ya samu. Yanzu muna tare da yara su ma duk suna nan ana ta murnan cika ciki ga su za su ce baku barka da murnan cika ciki. To ku magana. Say happy Thanksgiving. To ku bude baki. Ku bude murya ku. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. To barka da cika ciki ko? Haka ne sai ku ce kuma da Hausa barka daga cika ciki. kuma mun gode ma Allah da ya ba mu rai da lafiya da kuka zo ka ga yadda iyayenku ke aiki a wannan fage to a madadin kowa da kowa muke cewa a huta lafiya sai kuma Allah ya sake dawo da mu gobe.